yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar inda kungiyar iyayen dalibai a kasar ta bayyana matukar ta akan matakin da wasu dalibai suka dauka na halartar taron kungiyoyin yan luwadi da madugu a Switzerland. Kungiyar dai ta yi kira ga iyayen daliban da abin ya shafa su ja kunnen 'ya'yansu. Luwadi da madugu dai haramun ne a kasar. Alhaji Ada Isufu shine magatakarda na kungiyar kwadugo ta malaman makarantun Larabci a kasar ga abin da ya shaidawa ci mai laisu. mu ma haka mun ka wayo a garin mun ka cinci a rezo su ce cewa da an gayyace su a swiss can za su tafiya wani abin na wani taro na harkokin gana na lubu da sauransu kungiyoyin Ƙungiyoyin kwadagon malaman makarantu ne ko su wane ne? kungiya ce wadda ta haɗa wasu 'yan sandika ana ce musu international delegation. To daga cikin su ne aka samu wasu waɗanda Bremen sun ka sun ka gai amshi wannan ta yanzu magana da nake miki har sun sun tafi tun da le 13 October insha Allah za a taro babban birni sisi Taron na menene za a yi? Taron za a iya a gwada ma duniya cewa da wa'anga ƙungiyoyi wa'anda sun kafa kenan sun yarda da harkar wannan ltg da ake kai harka ta ta madugo da rudu da sauransu kenan kuma yana da inci da abin da ya ga dama a cikin duniya domin kuma a kasancewa mota yan ƙungiyoyi masu kare hakkin ma'aikata na farko kenan duk wanda yace zai kare hakkin ma'aikaci ya ce zai kare eh, hakkin al'adun shi da sauransu mun kaga babu cikin wannan al'adunmu ba su cikin wannan tsari shi yasa abun kan to gaskiya muke dino sama na abu muna tare da Allah waje da lamarin waɗannan abokan zamantakewa mutum da abokan mu ne abokan aikin mu ne mai gaskiya ba mu da labarin suna cikin ire-iren waɗannan tsare-tsaren To kamar waɗanda suka tafi kin hajji ɗaliban ne ko kuwa a malaman ne kadai suka tafi? Eh ga wanda labarin sun ka zo muna mutum da ne sun ka tafi tare da shi shugaban nasu. akwai alifai da an ka duka wa'anda za a da sunan Nijar a ce su wa'anga su ne wakilan Eh, wakilan Nijar a fuska wannan bangare wanda na tabbatar da su karan kansu a su da an ce su ba da wannan ɗalibai wallahi ba su san da abun haka yake haka zai kasancewa ba ko haka yake sai da har sun riga sun tafi tun daga zancen da nake miki ajiya suna cimfi ina a yau za su wuce can babban birnin Geneva inda za a bude taron le 15 october to akwai wani kira da ke ku zuwa ga su uwayen yaran da aka tai da su kiran da gare mu babban eh, haƙƙi shine na cewa uwaye su san da cewa yara a ƙarshen su suke kuma suna da haƙƙi na su kara tarbiyyar su su kara al'adunsu su sa su bisa kan hanya na gari kenan duk inda ka ji an ce za a ta da ɗanka a'a ba dan kawai ka ji za a ba shi biye ba na jirgi ba za a ba shi zai a samun kuɗi kawai ka rena idanu a ta tafiya ya kamata a ce duk irin wani gabobi ka bincika ka ji wai a takaice ne ne ne kwamfani to yanzu me kuke jira daga gwamnati game da wannan batu gwamnati kiran na farko da muke mishi a cikin wanga halin da muke na haula da nijar kowa ya san cikin ambargo a cikin ma da na kira ga gwamnati da tarrarar in ta son samu ne kawai a maido wannan delegation ta nijar nijar ba ta da wannan abu ba cikin wannan tsari kenan a maido delegation ke su dawo gida kuma a ɗauki matakin da ya kamata yin hukunci za a musu a musu hukuncin da ya kamata. Alhaji da Yusuf To, jama'a alaikum kun dai ji abin da muke cikin Nijar yanzu ya kamata a ce mu 'yan TikTok mu gwada kishin mu mu gwada cewa mu ba mu goyon bayan haka nan muna roƙon baba cani muna roƙon shugaban ƙasa baba cani muna roƙon shugaban ƙasa baba cani da ya sa hannu cikin lamari abin da ke faruwa kai ya faru a ce niger yau ta tsinci kanta cikin mutane masu ba da gudunmawa a da sunan ƙasar niger da sunan ƙasar niger cewa sun zo wakilta nijar da sunan cewa su sun yadda da luwaɗu da maɗigo da mi da wal ina zama da wani matsala saboda haka nan ina ba da shawara kuma ina bara ga mutane duk wanda ya kalli wanga video magana ce a kai ta yau da sahi wanga video ya kamata a ce a yi partajen shi a raba shi kowa ya gan shi kana ganin shi inda ɗan nijar kai mana partaje ko ba ɗan nijar inda mai jawo su kake saboda duk lokacin da bahaushe ta yi firizantan nijar da wanga suna ba ko hausawa 'yan najeriya ma abin ya sha'awa da haka nan kalke suwa in dan Nijar kake dan Najeriya inda kana ji Hausa kai mana fartaji saboda magana ta je koina magana ta je biska ga mayyan mayyan mutane wanda ke iya su faɗa a shi da mayyan yan TikTok wanda ke bis TikTok su yi kokari su ma yi nasu video su ba da nasu gudunmawa da magana mu ɗauke ta da mahimmancin gaske don a yi kokari a taka musu burki suna can yanzu haka sha biyar ga wata za a yi taron muna da dama yau sha uku in ban bace ba ko yau sha uku in ban bace ba yauwa yau sha uku kenan muna da kwana biyu ina bara ga yan tiktok kowa a kai bangaranci ne kai ba bangaranci ne ba magana ta kai ta nijar yan luwaɗi sha biyar ga wata za a taron a yi ƙoƙari mu saki bidiyo a yi kowa ma duk a saki dan a yi kokari a tsaye da su ka su barta ka su presentin Niger wajen taro don Allah da annabi ai muna hakan ya an yi muna hakan ai a wanga sun ci galaba sun ta sun presentin Niger wajen taro waya ganin mu mun lalace mu hatta kai da mu je mu presentin eh, eh ludu da abun ga subhanallah dan Allah da annabi duk wanda adda wani mai kwanto mai dan nawa nauyi wanda ke wadi ya ji ya yi partage ya yi video shi da kan shi ma ya yi magana akan haka na saboda magana ta je inda ya kamata a ce ta je ai muna haka dan muhammad da rasulullah mun ga ina mun ka ce eh ha ba jama'a eh ko eh, saboda Allah yawa da aka nan partage minimum partage kana kallo kai partage kuma a yi muna a bari bidiyon ya kai wajen inda ya kamata a tiya kai sa umun mun so ya kai tan kololuwa saboda shi ne yanzu shugaban kasa shi ne zai iya tsaye da wannan abun ga shi ne zai tsaye da wannan taro in ba shi tsaye da babu wani mai yin wani da haka idan kuma suka te suke presenta Niger sannoban mun mutu mun ga haka nan saboda haka nan ina tunanin babu wanda zai so a ce ni an ta an yi presenta Niger da wannan suna da an yi wani haka nan an bata mana suna an bata mana martaban iya musulman da a cikin Niger kuncin martaba gaba ɗaya musulmin Niger kuncin martaba gaba ɗaya musulmin duniya to da haka nan ba abin da muka yi da shi ba ba yadda da shi ba idan kana